rahim da farko dai kamar da malam albani jiya sanar yau insha Allah za a rufe karatun tafsir da ake na wannan shekaran 1447 eh, na ramadan so ba tare da bata lokaci ba za mu kira malam bakar suleiman al-kullati ya zai bude mana wannan zama da addu'a malam bismillah ya ka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 فإنك تقضي الحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت لا منجا ولا منجا منك إلا إليه استغفرك اللهم من الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عزاك يا رب العالمين وصل اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم na gaba insha Allah za mu kira Usaimin Adam Albani zai zo mana kira na minti biyu Usaimin bismillah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 za mu tsallake idan Allah ya sa ya iso to insha Allah za mu da kan wannan gaba din mm, yanzu muna da jawabi daga bakin shugaban islamiyya na jihar gombe state malam abdulaziz malam abdulaziz bismillah mun baka minti goma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 dukan yabo da goriya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddar rayuwar mu kuma kai ga wannan wata mai alfarma wannan wata mai albarka muna godiya ga Allah a bisa wannan ni'ima da ya yi mana ba za mu kushe ba muna godiya wa Allah madaukakin sarki a bisa dukkanin ni'imomin da ya yi mana waɗanda ba za mu iya kirlige su ba da farko wannan tafiya ce ko waga ce daga kungiyar malaman makarantun islamiyu ta kasa reshen jihar gombe wadda muka ziyarci wannan wuri da dubban malayi a wannan jiha wani albani yake gabatar da tafsiri muna addu'a Allah ya sa albarka daga farkon wannan tafsiri da aka fara har zuwa yau da ake jawabai na rufewa tare da ni akwai shugaban shura na ita wannan kungiya wadda ke zaune a kujewa ta hannun hagu ta karshe malam muhammad awal wasu da kuma wasu daga cikin executive na jihar bin malam nomin imam tari muna addu'a allah ya saka wasu alkhairi a bisa wannan amsa kira da suka yi na kungiya domin kawo ziyara ta nuna yabawa da ainihin goyon baya ɗari ɗari a bisa ƙoƙari da malam suke yi a wannan jiha wurin ilmantar da al'umma da faɗakarwa da kuma jan hankulan mahukunta a kan abubuwan da suka dace da za su amfani al'umma a taƙaice ƙungiyar malaman makarantun islamiyyu ta ƙasa a jihar gombe ta samo asali ne daga ƙungiyar da ake kira da gofista ma'ana gombe state islamiyya school teachers association wanda tsawon shekaru kusan shekaru sha biyu baya shi mala albani yana cikin malaman da muka yi ta zama da ku da su wurin babu shawarwari A kan ya za a yi a cimma wasu manufofi na ita wannan kungiya wadana daga cikin manufofin ita wannan kungiya shine a dawo da martaba na makarantun islamiyu da malaman islamiyu wanda wannan manufa din da an ji ta bata bukatar wani tafsiri kan me take bukata daga cikin manufofi din wannan kungiya har yanzu akwai inganta tsarin koyo da koyarwa a makarantun islamiyyu yadda inda aka ce an wannan ɗalibin an yaye shi kamar yadda ake faɗa to ya dawo cewa eh lallai an yaye an yaye shi domin inda aka ce yaye an san ba mutum ya dawo mutum ba kenan ya bar wata marhala ne ya shiga wata zuwa wata marhala ta daban to ya dawo idan aka ce ma'ana wannan yaron ya yi sauka ma'ana zai iya karanta qur'ani ne daga fatiha sun kitabi har zuwa suratul ma'ana ma'ana zai iya karantawa tarsilan wannan shine sauka ta yadda za a kaucewa cewa ɗalibi ya amsa sunan ya yi sauka amma kuma ba zai iya karanta wasu daga cikin ƙananan sunorin da ke cikin littafin Allah bakin sarki ba wannan na daga cikin manufofin wannan ƙungiya har yanzu inganta su malaman ta hanyar shirya musu taron tsara wa juna sani da ake fili workshop da kuma sanya domin bunƙasa iliminsu da kuma tafiya da abin da zamani ya zo da shi na salo da dabarun koyarwa na zamani har yanzu na daga cikin manufofi na ita wannan kungiya din shine isar da bukatun makarantun islamiyu ko malaman islamiyu zuwa ga gwamnati da mahukunta a jiha da ma kasa din gaba daya wurin samarwa makarantun abin da ya dace da su domin samun tallafin da ya dace domin inganta al'amura na makarantu din so daga cikin manufofi har yanzu na ita wannan kungiya akwai horar da ɗalibai din wurin koyar da su sana'o'i na hannu domin dogara da kai wadda hatta ilimin da muka fi bawa kawai a yanzu ilimin boko din duk wanda yake rayuwa da kaifin basira da hangen nesa ya san cewa a yanzu idan aka ce an ne da rayuwar ya koma kawai yara za su ta karatun boko din ne zalla to za a waye gari sun dawo su ba su amfani kansu ba kuma ba su amfanar da wasu ba ya sa malamai suke ta rubutu akan mahimmancin samar da skill a cikin harka na karatu to muna so islamiyu su dawo cewa bayan karatu da ake haddatar da yara su ya dawo suna akwai wasu skill and accusations da za a dinga karantar da ɗalibai domin su kware wurin ah, dogaro da kawunan su makarantun su tsaya da kafafuwansu ɗaliban ma su tsaya da kafafuwansu wannan suna daga cikin manyan manufofi na ita wannan kungiya ta malaman islamiyu wadda na daga cikin manufofin har yanzu shine inganta alaka tsakanin malaman islamiyya da kuma iyayen ɗaliban shi ma wannan kamar na farko da na faɗa shi ma baya buƙatar wani tafsiri wanda yake da alaka da islamiyya to zai fahimci wannan manufa da aka ambata ne da yawa anan iyaye ne wasu malamai ne to da iyaye da malaman duk ba sa buƙatar tafsiri akan wannan manufa ɗin to muna so a samar da daidaito domin idan har babu daidaito tsakanin iyaye da malamai to karatun ba za a same shi yadda ake bukata ba to wannan su ne daga cikin manufofi na ita wannan kungiya a jihar gombe cikin yunkuri da hobbasawa daga cikin iyayen kungiya na wannan jiha din akwai mala adamu ardo wadda ta hannun shi aka samu tafiya ta kungiya ta mataki na ƙasa aka neme mu muka yi zama ɗaya biyu uku har ta kai ga an kai ga physical mission a jihar kaduna inda aka asasa tafiya na kungiyar islamiyu na kasa ga baki daya wadda a halin yanzu kungiyar aka yi mata rajista da cac da suna islamiyya school association of nigeria da isan to muna addu'a waɗannan manufofi na kungiya allah ya ba mu ikon ɗabbaka su da ikon cin masu saboda mahimmantar da lokacin da aka bamu yasa nake isar da sakonnin a takaice wadda kafin karewa zan so in ambata kamar da na ambaci su malam daga cikin waɗanda suka tsaya a matsayin advisors namu wadda muke tinkara su idan wani abu ya taso don mu don su akai ya ya kamata mu gudanar da kaza ya ya kamata mu gudanar da kaza akwai iyaye na wannan kungiya musamman a jihar Gombe akwai malam Sheikh Usman Isa Taliyawa malam Muhammad Bello Doma waɗanda wannan su ne patron na ita wannan kungiya a jihar gombe akwai advisors ɗinta da kuma trustees sun ita kungiya irin kuma da adam ardo wadda yana da cikin wanda suke ta babu guduma aka mai da na ambata akwai malam adamu wanda aka sai da malam adamu nijar yana daga cikin petron ko kuma advisors na wannan kungiya wadda da cikin manufin kungiya da ambata ba akwai samar da manhajin karatu na bai daya wadda shi malam yana cikin wanda muke tsaron su ba mu gudumawa ɗari bisa ɗari musamman a wannan fil na samar da manhaji na bai daya shi malam adamu nijar wadda muka samu haske daga wurin shi fetur namu malam muhammad bello zoma muna fata duka waɗannan iyayen ƙungiya da malamai allah ya ƙara albarka a rayuwarsu allah ya ƙara riƙo da hannayensu zuwa ga abun da yake so kuma ya da shi a daga ƙarshe bayan godiya da muke yi wa malamanmu gaba ɗaya muna kasa sai godiya ta musamman wa shi mala albani a bisa jajircewarsa wurin tafiyar matasa a koda yaushe da haskawa matasa hanya akwai waɗanda yin abu taso na matasa sai ga ana ja baya da shi saboda tsoron halin yau na matasa da aka sani na al'amura da yawa to malam yakan dawo mai haskawa mentor wanda zai mentorin din matasa zuwa ga abin da ya dace yana ba mu sa a duk lokacin da muka bukata malam yakan saurare mu kuma yakan ba mu gudunwa da duk da to da karshe kasancewar lokacin da aka ba mu yayi muna kira zuwa ga malamanmu gaba daya da kan shi malam albani da sauran malaman musamman a wannan jiha ta gombe wurin baya wannan kungiya din dukkan tallafin da ya dace wurin cimma waɗannan manufofi da muka ambata domin kafin mu zo wannan matakin su sun riga sun taka shi sun jima da sanin duk wasu matsaloli da ke cikinsa da alkhairin da ke duka sun sani to muna kira zuwa ga malaman da su tallafa ta hanyar shirya a public lecture a kan mimbarorinsu da wuraren ta'alimat domin faɗakar da al'umma mahimmancin waɗannan makarantu na islamiyu da malaman makarantu jin wannan muna roƙo daga wai malamanmu akan wannan jan hankalin gwamnati wurin tallafawa makarantun islamiyu a wannan jiha ta gombe da ma mu na nigeria gaba daya to da wannan muke takaitawa da fatan alkhairi wa kwamitin wannan masallaci gaba daya da shi malam wurin jajircewa da suka yi tun daga fara wannan tafsiri har zuwa yau muna addu'a gaba daya Allah ya saka musu alkhairi Allah ya biya su da aljanna firdausi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillah mala abdulaziz allah ya saka da alkhairi allah bar zumunci to ba tare da wata lokaci ba za mu ji jawabin maraba da baki daga ɗaya daga cikin iyayenmu eh, kuma shi ne wakili na board na wannan masallaci Grand Kadi, salamu alaikum,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 sheikh adamu muhammad albani ramma mai jan baki manyan jagorori na wannan gida manyan baki da aka gayyata sauran jama'a 'yan jaridu 'yan agaji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin biyatti wanda aka fi sani da masallacin yaya arabi Allah gafarta masa a yau lahadi 26 ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiyar annabi isa alaihi salam bayan godiya ga Allah a madadin kwamiti na kula da wannan masallaci da wannan makaranta wanda aka fi sani da board ni usman baba liman ina marabtar dukkan baƙi musamman manyan baƙi da aka gayyata daga wurare daban-daban manyan malamai manyan limamai alramomi jagorori da fannoni daban-daban muna marabtar ku muna fata allah sa a ne dama cewa aka yi haƙƙin musulmi akan musulmi abu shida ne daga cikinsu a ce fa'iza da aka fa'ajinku an jera abubuwa guda shida daga cikinsu aka ce in musulmi ya kira ka akan wani aikin alheri ko ka amsa masa fa'iza da aka fa'ajinku to akan wannan muna godiya ga members da suka sami gayyata suka amsa allah saka da alheri allah sa zani Allah maimaita mana saura da ne muna so mu ja hankalin masu tafsiri a wurare daban-daban cewa kullum su dubi maslaha na jama'a su yi magana a kan abin da shafi maslahar jama'a ba duk abin da ya zo baki za a faɗa ba a dubi abin da zai amfani jama'a a ɗauki salo irin na azzamadari wani mufassir na magabata wanda ya wallafa littafinsa shahararre ne tafsirul zamadari a ciki yake yaban littafin da kansa yake cewa inna tafasira fi duniya bila adadin wa laysa fiha la amri misluka shafi إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشاف a ciki yake cewa ta kafirai da yawa a duniya amma yake babu irin tafsirinsa na kashafi in dai kana son shirya to ka lazimci karanta shi domin jahilki kamar kiwo ne tafsirinsa na kashafin nan kuma kamar warkarwa ne faljahalu kadda'i wal kashabu kashabi waɗanda suka san ilmin balaga za su san gwaninta da ke ciki kashafi to a wannan tafsiri na kashafi ya kan faɗi abubuwa da yawa yake kaza kaza ne ma'anarsa kaza kaza ne amma wa kullu haza ilmun la yalurru jahaluhu ma'anarsa kaza ne wasu sun ce kaza ne wasu kaza ne amma dukansa ilmi ne da ba zai cutar da kai ba in baka san shi ba kamar yanzu in an zo maganar kisar annabi Musa a ce sandarsa mai kama kaza ce daga itace kaza ne yace to wannan duka dan baka san shi ba ba zai cutar da kai ba kai dai ka san cewa sandarsa mu'jiza ce ta annabi Musa ya ishe ka to saboda haka a koyi wannan darasi daga wajen wannan darasi na azzamar sau da yawa za ka ji ana tafsirai a kawo wasu abubuwa na tarihi a kawo wasu abubuwa da ba za su amfani jama'a ba a salon rayuwarsu to saboda haka kullum a dubi maslaha abinda zai amfani jama'a ya zama maslaha gare su wanda ba zai zama cikas wajen hada al'umma ba to saboda haka wannan darasi ne zai kamata a lura da shi bayan Allah muna son mu yi amfani da wannan dama mu yi roƙon Allah mu yi addu'a ga mu'assis na wannan masallaci da makaranta alhaji abubakar ya yi arabi allah ya gafarta masa allah ya gafarta masa allah ya warka barinsa allah ka albarkaci zuriyarsa ya asasa alheri wanda har abada yana nan yana tafiya bi ma'ana sadaqatin jariya allah ya saka masa da alheri allah ya sa masa amizani to da wannan gajerar kalma ba zan tabaita ba don kar'a a kange mutane lokacin sayarwa ya kusa kuma watakila akwai masu jawabi za mu takaita a madadin kwamiti muna marattar al'umma kuma muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya nuna mana baɗi Allah ya nuna mana baɗin baɗa da in ji bahaushe Allah ya saka da alheri wassalamu alaikum wa rahmatullah Allah sata da alkhairi baba Allah bada ladan zumunci a gurguje za mu ji jawabi dangane da tsare-tsaren ayyukan media committee wanda kuma zai yi wannan bayanin shine eh, sani bashir baban maryam baban maryam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. kamar yadda sarkin aikin malam wanda kuma ni kuma na kan yi masa kirari da alkadimun islam ya faɗin cewa an umarce ni na zo na bayani akan ayyuka na media committee to kamun aje ga wannan dai wannan matakin muna gode wa Allah subhanahu ta'ala, kuma muna godiya da duk wata mataki da ake da shi a wannan gurin tun daga shi manya-manyan iyayenmu da suke nan akwai members na wannan board a wannan masallacin kusan guda biyu akwai shi grand kaji akwai kuma shi yayanmu prof duka suna nan sai kuma shi uban tafiya jagora na wannan tafiya da ake na karatu da ake wanda yau za a kulle babban malaminmu babban suna sheik adam albani gombe da kuma alaramansa da dukkan sauran baki da suke nan muna da baki da yawa wanda suka zo akwai shugabanni na islamiyya duk muna musu maraba da zuwa to an ce ne bayani akan ayyukan media committee to ayyukan media committee na wannan masallacin ba za a fahimce shi ba sai mun dan ba wa mutane haske na structure na shi masallaci din ita wannan masallaci din ba tana tafiya ba ne kawai galalau tana da tsari tana da structure tun daga mataki na board of trustees na wannan masallacin wadda chairman na farko na wannan board of trustees na masallaci ne shine wanda ya asasa wannan masallaci ah, babanmu Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Alhaji Abubakar yaya Arabi Allah ya masa rahama bayan sa. alhaji ahmadu haruna shi ma mu ya karɓi wannan shi na wannan board of trustee din shi ma kuma ya koma ga allah allah ya masa rahama yanzu kuma babanmu a da malala shi yake shugabantan wannan board of trustee din kuma mataimakinsa kuma yayanmu jamalu arabi bai samu halarci ba yana abuja to board of trustee ita ne kololuwa na jagorancin wannan masallacin abin da ya shafi wato za ka iya ta cewa majalisa ce na dattawa akwai wata magana da ake yi mai daɗi ake cewa duk inda kaga tafiya kaga babu dattawa a ciki masu shekaru to wannan tafiyan ba zai ɗaure ba duk inda kuma kaga tafiya kawai an tara kawai masu shekaru ne a wurin babu matasa to nan ma kuma ba inda za ta yi to za ka ga baka ganin dattawan nan anan amma suna nan Allah jikan babban malamin garan kadi ya taɓa wata magana anan ya ce lalle duk abin da ya yake anan da izinin mu ne kuma idan ya kuskure muna da dabarun da muke zuwa mu zo mu ce masa wuri kaza an kuskure ko ba shi kadai bane akwai wasu ma ba sa cikin trust ko suna tare da shi so a biya hankali ba yana nan da manyan malamai wanda suke bayan sa suna nin da yawa kuma kun sani to daga nan kuma to tun da wannan board of trustees daga board of trustees na sai akwai kuma media committee amma kamun ajiye nan yana da kyau bayan board of trustees a san cewa masallacin tana da malamai chief imam na wannan masallacin shine dai mai yin tafsirin sheikh adam muhammad albani gombe wadda ake masa kirari da bardin sunna shine chief imam na wannan masallacin allah yi masa jagora Allah ya masa jagora a wannan alamar kuma gaskiyar magana tun daga board of trustees har zuwa mu muna jin daɗin yadda ke gudanar da wannan matsayi wallahi yana da ta kirji wannan ba ina maimaitawa ne kawai grand card ya sha faɗin wannan magana ana muna jin daɗin yadda yake mu'amala da mu malami ne wanda ba shi da girman kai shi yasa kana iya cewa sakamakon ba shi da girman kai da ɗaukar shawarwari shi Allah sai sa albarka a nashi al'amarin shi Allah ya sa albarka wallahi wallahi dole a wannan gaba mu yi nasiha ko da mutum malami ne ya zama mai tawadu insha Allah zai ga alherinsa kuma ya dinga budawa to jazakumullahu khairan to bari mu tsaya nan <laughs> to shi ke da sun da an fahimci wannan ba sai na abun nan ba to ba shi kadai bane malamin namu akwai sauran malamai wanda kun san su akwai irin Dr. Talle ko kuma Professor Idris Talle akwai Malam Ahmad wanda yana tafsirin mata anan sannan kuma yana ta'alim na sunan Abu Dawud a wannan masallacin ranar Juma'a akwai Malam Murtala Kaugama shi ma yana ɗaya daga cikin limamai na wannan masallacin akwai kuma sauran waɗansu malamai irin su famasi abubakar famasi shi ma idan malam baya nan malam yana ba shi kujerar nan ya ci gaba da karatu akwai abulkadir sabra kai kamun nan akwai shi alarma amma shi alarma tun da aka samu da ya je can wajen babban malamin mu shi ke ya dan samu ne matsayi sai muka ce abun aikin ya masa yawa ya dan tsaya a can amma da shi ake komai a nan amma dai ka aka ce innal hasanati yuzibuna sayyi'at zalika zikra lil zakirin to wannan tafsiri da muke zuwa ake yi da shi ya shafe duk wani matsalolin insha Allah to wannan da an fahimci ko to ita media committee ita kuma aikinta shine tana wakiltan tana wakiltan ita board of trustees da kuma dukkan sauran reshi na masallacin zan yi bayani akan sauran reshi muna da chairman ɗinmu na media committee na mu ma ba a bar mu akan babu tsari ba Chairman na media committee na shi ne former commander na hisba yanzu kuma director ne a hisba board ko to yanzu director ne a wannan gurin to har yanzu da shi ne ciyaman namu na wannan media committee aikin media committee shine kulawa da duk abubuwan da yake tafiya na masallaci wakiltar ita board of trustees da kuma duk sauran reshi na wannan masallacin akwai makaranta akwai masu aikin masallaci akwai wata bangare na social media wadda shi wannan mun bari tun da shi tamu na social media a cikin ajanda namu zai zai bayanin ayyukan da social media suke so ba sai mun tsawaita a nan ba don mu takaita amma duka da yana cikin reshi na wannan masallaci duk mutane su gane matsalaci mu tana da tsari ba irin masallaci bane wanda ba ta tsari ita wannan media committee ita ce committee duk abin da ta yi to tana yi ne akan wakilci ne na board of trustees kuma alhamdulillah a wannan committee namu ba irin committee da wayansu ake faɗi da na jiba na ji professor isa alifan tali yana bayani in za a yi committee a inda sa malamai to mutum shekaru da yawa duk committee namu na duk malaman nan da na irga muku suna cikin wannan committee babu wani abin da muke a media committee wanda babu babu malaman na ciki babu shi ko daya ko akwai shi chief imam yana cikin wannan committee sauran malaman duka suna cikin wannan committee mu ma muna cikin wannan committee a nan muke zo muna mu zauna kuma muna da platform mu shi yasa akwai wani bayani da ake cewa Allah ya mana tsar daga sharrin yan committee sai a ce yan kwamiti suna da abu kaɗan zai gaji sun kori mutane to mu a nan wannan kwamiti namu gaskiya muna takasan ba ma wannan ba ma alhamdulillah ba mu da wani saboda kun san dalili saboda mu muna da malamai a cikin mu to kun gani fa ku ya kuri fa ka san cikin mai na gani in kun ga mun kori ma in kun ga mun kori wani ma to gaskiya da izinin malaman mu eh wannan shine ina ba dai haka dai ko darakta yawwa to shi kenan to ayyukan mu in ka tara shi a structure da yadda ake kula da gurare shine mu muke controlling din yadda abuwa suke tafiya na farko dai mu muke planning idan muka yi planning din abun da za a yi na shekara za mu je mu yi presenting ma board of trustee shikenan sai ta yi mana endorsing sai ta yi ta yadda a yi wayannan abubuwan sai mu zo kuma a ci gaba da gudanar da wayannan abubuwan muna lura da abubuwan muna controlling sa saboda ba za ka tara jama'a ba ya zama kuma ba ka controlling abubuwan za a samu matsala to wannan ɗaya daga cikin ayyukan mu kenan sannan duk abin da ya faru din kuma muna reporting akwai reporting da muke wa board of trustees shekara shekara akwai wanda kuma muke yi kwatali muna muna mitin namu na kwatali to babban ayyukanmu da wannan haɗakan nan ba haɗaka ba ne na siyasa abin da ya haɗa mu a nan addini ne to menene ake a wannan masallacin ne yadda kusan tafsirin da ake na shekara shekara kun ga wannan tafsirin hatta tafsirin matan nan ba fa wai sai da dr ahmad ya dawo daga america ake yi ba tun kamun yanzu ana yi kuma insha Allah abinda wayannan malaman namu suka dasa tun da ba za su dawo a duniya ba ko ba ta nan yaran nan za su dauka kun ga kun ga yaran da zuba kasa a nan duk yawancin yaran mu ne kuma yawancin su hadisan alqur'ani za su tashi za su zo su cigaba da wayannan abuwa ai kun ga Sheikh Usaimin da ya dane gashi malam kuma haddan tarawih yake ne ko tahajjud to kun ga ba abun fa tafiyan insha Allah akwai albarka insha Allah to ɗaya daga cikin ayyukan tafsirin nan da ake yi sannan muhadara ana muhadara a masallacin nan kai kana iya ce duk garin nan duk masallacin garin nan ba masallacin da ta gayyato manyan malamai irin wannan masallacin ko akwai ku sa a ranku malaman da ba a gayyato su ma za mu kawo su in akwai insha Allah akwai wani ya ce mini profesor rijiyar lami bai taba zuwa nan insha Allah sai ya zo ya zo ya karatu muna muna da ya malam in za a yi program a Gombe ana so program na yaje ko ina masallacin na ake gawa kun ga yadda muka ce muna da tsari kenan ko ba mu da shi to ɗaya daga cikin ayyuka nan sannan kuma akwai ta'alim eh dr tinkafu wanda ya zo nan gurin ya gaya muku ya ce wadda abin da yake burge shi da masallacin nan ana raya masallacin nan musamman kuma shi cin imam wannan shi ne baiwa da allah ya masa wallahi ka ce cin imam na masallacin nan ba shi da ikilasi ka yi kusa ka yi kuskure domin daga cikin siffa na ikilasi shi ne istikama a dade ana yi a dade ana yi allah ta kun gane wannan wannan wata karatu ne sai su malamai ne za su gane yawa to ana ta'alim a wannan masallacin sannan kuma ta'alim in ba ya tsaya kawai ta'alim na karatun addini ba har ma idan aka zo aka ga akwai wani abu na duniya da ake so a wayar kwanan nan ba anan malam yace malam sani ka je kai research akan harkan haraji ka zo kuma ka zo kai wa mutane bayani akai ba to ga min wani masallacin ma ka yaka banda wannan masallacin kuma wannan wannan fikira ne fa da tunani irin da shi malam a wannan masallacin malam ya ce a je a yi research a kan menene islamic banking and finance a zo a yi bayani na na yi bayani a nan wallahi manya-manyan malamai da yawa idan an yi musu tambaya a abin da ya shafi islamic banking ce a je a tambaye ni alhamdulillahi to wannan kaɗai kenan daga cikin ayyuka na ita wannan media committee to bai aikin aikin media committee bai tsaya a nan ba akwai alaka tsakanin masallaci da kuma duk wata masallaci da kuma ko'ina duk wani abu in ya tashi ko ziyara ne ko sada zumunta ne ko mai to mu media committee mu muke wakiltan wannan masallacin a karkashin jagorancin akwai chairman na media committee amma kamar da muke gaya muku muna da malamai to tunda malamai suna cikin wannan gurin wannan kwamiti namun nan kuma duka malaman namun hada shi ciyamun nan na hada shi chief imam to in kun lura at the end of the day ba za mu yi wani abu ba sai mun nema izini su kasancewa su malaman mu ne a cikin mu kuma akwai yan media committee yana da kyau in kirga akwai meeting na riga na yi bayani akan shi ciyamun na media committee akwai kuma baba ibrahim akwai manajan alheri yana nan baya akwai yaya mamutu akwai almusanna arabi ah, akwai Baffa dalha da dai sauransu wannan su ne wanda suke cikin wannan media committee abinda kuma ya biro bayan tafiya ya yi nisa shi ne gaskiyar magana dole ne za a faɗi kuma na san ma in ya zo zai yi bayani akan wannan abu wannan bawan allah ah, baba ibrahim da kuke ganin muka bar masa abubuwa da yawa yana yi wallahi ba haka ba ne mun ga cewa wannan suna da muka samu sana alkadikul islam yana aiki hidiman da yake mana a wannan masallacin musamman malaman mu Allah kaɗai ya sani Allah ya sani kuma ni kun sanna da wani tsari so da yawa nan za ku kangami sarkin aiki me yake da suna ne an ga sai ce ni ban yadda ba ba zai yi kai ba za ka zo kai sai ka je ka dinga harkokin sai dai ka zo ka yi magana kuma muka ce zo ga aiki ai biyo wani suna dina wani su biya wani suka zuka kamin sun ce to kai ma zan baka wani aiki amma bari sai na yi magana da malam sai ka neme shi ba da ka sake gani shi ba amma kuma sai zai ce maka a yanka ka ka za ku yi hakuri da shi ku yi hakuri da shi to zan yi amfani da wannan daman gaskiya mu gode ma Allah subhanahu wata'ala kuma shi ma baba Ibrahim Allah ya saka masa da alheri amma na sha magana da shi malam na ce masa lallai hoye nazari akan irin hidima da baba ibrahim yake yi nan kuma allah ya sata masa da alheri mu ma kuma da allah mu yi appreciating allah ya sa ma malaman musu masu yi appreciating wannan shine to a karshe dai za mu mika godiya duk da cewa shi chairman na media committee zai bayani ni an ce in zo yi bayani ne akan ayyukan media committee akwai wanda ba faɗa ba to alhamdulillah za mu tsaya nan saboda lokaci subhanakallahumma wa bihamdika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 muna murmura ba da zuwa ya fita ne eh ya fita ne bismillah bismillah ka zo ka ba mu aya da ko biyu an gone fa malam ya fallasa mana kai <laughs> <laughs>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 فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكسرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار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 angon bayan sallah Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai mu lokaci Allah ya sada mu zai a gurguje kiyaman na social media zan baka minti biyu a gurguje Allah ka zo ka dan yi bayani kiyaman na social media Now.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 domin akwai dokoki wanda dole mutum zai bi in har yana so ya jajirce akan abin da yake yi muna da platforms da ake kallon worldwide muna da youtube idan ka shiga za ka samu sheik albani gombe sunan youtube din kenan muna da facebook sheik adam muhammad albani gombe muna da followers sun kai dubu biyar. muna da telegram shi ma sunansa sheik adam albani gombe muna da followers sun kai kusan dubu hamsin uwa uba muna da tiktok wanda aka fi kallon mu to mun dan samu matsala a kan tiktok akwai wani wanda ya yi amfani da sunan malam ya yi faking amma daga baya mun same shi mun yi retrieving account shi ma muna da followers ya kai dubu ɗari don tun da mun yi ne magana a gurguje muna da whatsapp chat ɗinmu da muke da shi akwai nambobi wanda in za ku ɗauka in wanda yake so zai samu karatu mu? ga nambobin 080 311 24 177 akwai kuma 080 6365 8013 muna da website dinmu wanda duk audio da ake nema tun da muka fara karatu a wannan masallaci duk littafin da malam albani yayi mun daura shi akan website din sunan website din darul fikir sunan website din darul fikir daga ahkamud janais eh, alwaziz duk wani littafai da malam yayi mun daura audio din zaka iya zuwa ka sauki littafin gaba daya ka je ka saurara zan sake kiran nambobin whatsapp 080-311-24177 idan ka yi sallama za a amsa maka za a yi adin ɗinka muna da namba kuma 080-6365-8013 a gidajen talabishin da ake kallon mu mun yi bayani a farkon wannan azumi muna da afirka tv 3 muna da kaftan tv muna da albani tv a gidajen rediyo lokal gidajen rediyo kuma shi ma muna da su su a vision tv amana tv rediyo duka youtube dinmu guda biyu ne akwai wanda muke amfani da shi da wanda duk karatutunmu suke a kai sannan mun sake buɗe sabo shi ma sunan youtube din sheik adam albani sheikh adam albani ba albani muhammad ba adam muhammad ba sheikh adam albani gombe duk karatutukan da muke yi in allah ya da za a same su akan wannan in akwai kuma tambaya akan facebook dinmu sai a yi mana tambaya mukan samu call daga kasashen waje akan kira mu direct call kuma mukan ansa so duk wanda yake da tambaya ko wai yake so iso wurin malam in yi mana tambaya akan facebook mu na facebook zai samu mu bi izinin Allah ba mu lada Allah sa mu yi ibada karɓaɓɓiya mu gode chairman na social media Allah ya saka kai da ƙarshe za mu gayyaci babban malamin mu Sheikh Adam a Albani ya zai rufe abin nan yayi jawabin rufe tafsirin nan malam bismillah ya tafsiri ke wannan duka. Kusa sabon tafsiri za a yi jiya.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 musamman shi uba gare mu kuma malami ko ma mu ce kakanmu gaskiya shi ne honorable kadi usman baba liman wanda yana daga cikin manya-manyan a yan kwamite da board trustee na wannan masallaci kuma yana daga cikin wanda yake ba mu gudunmawa ni dai ba zan iya tuna ranar da aka sanar da mitin banga honorable kadi ya zo mitin ɗin nan ba in kuma bai zo ba to za ka ga da sako mai girma zai turo cewa lallai ga abin da ya hana shi zuwa wannan ba karamar gudunmawa ba ce tare da shekaru da Allah ya masa amma kuma yana da jajircewa wajen ayyuka na musulunci da ayyukan addini honorable Allah ya kara ma lafiya da imani Allah ya saka gama lafiya honorable wallahi muna jin daɗin alakar mu da kuma irin yadda kake mutunta mu a matsayin mu na bikoki a gurinka Allah ya saka gama lafiya kuma ina cike da takaicin rashin jin tafsirin honorable kadi a cikin 'yan shekaru nan masu zuwa ko wanda suka wuce wanda ba karamar karuwa duk ɗalibi ilimin yana jin karatun malam wallahi zai karu lugatan zai karu aqidatan zai karu da zai sauran abubuwa waɗanda suka shafi ƙur'ani amma muna fata Allah ya kawo wani dalili da zai sa mu ci gaba da jin wannan karatu din ya tabi Allahu amran kana mafula insha Allah ta'ala Allah ya kara ma lafiya wannan rubutu. <laughs> to sannan muna muna marhaban lale da manya-manyan bakin mu irin su malam Murtala Sale gama? wanda ɗaya ne daga cikin limamanmu sannan ga babban malami na malam sa'id Abdulhamid, wannan bawan allah da kuke gani malami na ne ya karanta da ni a aiki yana daga cikin malamai na wanda suka bani darasi sosai ya karantar da mu mutala'a ya karantar da mu imla'i da sauran manya-manyan darussa gaskiya da na ɗiba daga gurinsa don haka ni inda kowa ganki kun ga kakanku eh ba an ce duk malami uba ba ne to wannan baban malam ne don haka kakanku ne kun gaishe an gane magana da kyau ko Allah ya saka da alheri malam sa'id hamid muna godiya Allah ya kara ma lafiya Allah ya kara albarka Allah ya sa ga gama lafiya ga DPO mai capacity eh DPO ina ce masa DPO mai capacity ka san an ce ita Gombe division karamar headquarter of police sai ita ma <laughs> ta kusa ta zama commissioner of police ya kusa ya kusa ya zama commissioner of police muna tafsirin nan da hitin daga farkon Ramadan har zuwa yanzu Allah ya saka da alheri ga likita kuma mai kuɗi kuma ɗan siyasa malami ne likita ne mai kuɗi ne kuma ɗan siyasa ne malam abubakar sare famasi Allah ya ƙara lafiya da imani to kaji sun ce sai kayi to don haka wallahi Allah da sai kayi <laughs> Allah ya ƙara albarka yana daga cikin mutane da muke jin daɗin su da kokari da ah, jajircewa game da karantarwa da harkokin addini Allah ya saka da alheri sannan muna tare da dpo na locos wanda shi alayhi safiyanu ya bari shi kuma ya zo gurin yana turo mana sa kamar yadda alayhi safiyanu yake turowa zo su kula mana da abubuwa na ibada to haka shi ma yana zuwa ko kuma ya turo mutanensa wata ran mai sallah tare da shi wajen wata ran gurin ta alim Allah ya saka da alheri dpo muna marhaban da da zuwanka sannan ga kwamandan kwamandoji yaƙi sai da kwamanda duk da ya zama darakta ya ƙara gaba eh, yaƙi sai da kwamanda Allah ya kara ma lafiya komanda mun sani dai kullum ana tare duk wasu ayyuka da harkoki da ake tafiya a kai Allah ya saka da alheri to wannan na marasi baki ne a takaice godiya ne zan yi wa bangarori guda uku a gurguje bangare na farko ne shine godiya ga Allah wanda ba wai dabaran mu bane yasa muke gudanar da wannan abun kuma yake gudanuwa wa ma kunna lana hatariya laula an hadana Allah ba mu kasance masu shiriwa zuwa ga irin waɗannan abubuwa na alkhairi da karantarwa ba ba dan Allah ya dora mu akai ba muna addu'a Allah ya ƙara tabbatar da mu akan daidai da kuma ƙara karba mana ayyukan mu ya ƙara mana kwazo da hazaka na gudanar da addini godiya ta biyu ga su board of trustee wanda kusan a ƙarƙashin jagorancin su muke wannan ayyuka kamar yadda babu mare ne faɗa kusan su ne tukullumar wannan tafiyar gaba ɗaya duk abin da muke yi da su muke yi muka yi mitin kafin ramadan yanzu akwai ana dab da wuce sati biyu a fara ramadan ba mun zo mun zauna a masallacin nan mun fi kusan awa hudu muna a daya duka kuma akan yanayin karatuttuka da abubuwan masallaci da ya za a yi abubuwan imbata fentin komai dai na masallaci limamai da dane harkar midiya da dai sauransu to Allah ya saka musu da alkhairi suna ba mu haɗin kai kwarai da gaske kusan kaso tafa'in na aikace-aikace da gudanar da masallacin nan sun bar mana bai wuce kaso goma ne suke zaunawa da musu babba mu shawarwari ba muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ya biya su da aljannar firdaus bangare na uku da zan yi godiya shine bangaren su sub committee wato media committee wanda tsakani da Allah kusan zai iya ce muku ni Allah ya jarrabe ni gaskiya ba na yin aiki ni kadai duk inda na tsinci kaina nakan jawo waɗanda na yarda da su su zo su taya ni to a cikin taya na nan kuma suna yin iyakacin kokari wajen su dora ma akan abin da ya dace duk lokacin da aka wayi gari ka dauka cewa ka iya ko ta ina komai kai ne duk tunani da nazari da hangen nesa da shawara duk kai kadai ka tare ko ina to ba za ka yi nasara ba gaskiya za ka samu matsala amma idan ka ba da dama wa wanda Allah ya ba su ilimi su ma ya ba su tunani ya ba su hangen nesa su zo su baka shawara akalla to da izinin Allah za ka yi nasara to gaskiyar magana su media committee suna daga cikin wanda suke taimaka mana kwarai da gaske akwai hisiya matinsu alhaji rabiu haruna akwai membobi kamar irin su alhaji abinda muhammadu sani bashiru ali kamar irin su alhaji umar manajan alheri kamar irin su babbar alha na fata an fahimta sannan kuma kamar irin su mahmud arabi sannan kuma da sarkin yakin addinin musulunci shine alhaji ibrahim arabi wanda aka fi sani da baba ibrahim a dukkaninsu kowa yana ba da gudunmawa wajen ya ba mu shawarwari da ma dukiya wani lokaci wajen gudanar da wannan aikin ina mai rantsuwa muku da Allah sau da yawa wani lokaci in matsala ta taso ba mu da kuɗi Wala waɗannan bayan Allah zara kuɗi suke a aljihunsu a yi karo karo nan da ne ga dubu ɗari ta tashi a dubu ɗari biyu a dubu ɗari da hamsin a dubu ɗari wata ran har dubu ɗari biyar idan ta kama haka suke tashi su zo su ba da gudunmawa a je a yi ayyuka a baban maryam ya yi wata magana gaskiya game da baba ibrahim a rayuwa duk lokacin da mutum ya kusance ka ya mannu da kai to kakan ji daɗi na alaƙa tsakaninka da shi baba ibrahim yana daga cikin wanda suka matsu su dinga su min close marking a cikin al'amura zai yi wahala gari ya waye rana ta faɗi ba mai waya da baba ibrahim ba wanda akwai da yawa wanda za mu kwana da kwanaki ma ko waya ba a yi ba amma zai wahala in ni ban kira shi ba shi zai kira ni tabbas to sannan mutum ne wanda ni a iya sani na yana da tawabu da kuma girmama masu ilimi yakan bani girma tare da cewa in za a yi kididdiga ko baba Ibrahim zai iya girma ta a shekaru dan kuna ganin sanan dan kwage da hidi lahi da shekaru ne karka ganin shi dan ya murmur da shi wallahi za a yi kididdiga baba Ibrahim ka girme ni amma ba shi ba ita <laughs> ya yadda amma wai ba a karatu ba <laughs> ya yadda a shekaru ya girme ne to kaga mutumin da zai baka girma saboda iliminka amma ya ji ka shekaru ai kaga ya mutunta abin da kake da shi ko Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya maka albarka Allah ya biya bukatun bukatunka na alkhairi a media committee godiya ta musamman gare ku yaki sai da kwamanda to su su ne kwamandojin yakin mu wallahi duk wata magana da muke so al'umma ta fahimta ta yi amfani da ita wajen ta samu tsira to waɗannan su ne suke wannan aiki social media sorry social media ba media committee ba social media ga shugaban su ya tashi yanzu malam yakubu malam yakubu nan da kuke gani shi ma fa ya girme ne kar ku ganni furfura billahi ladai yau da gobe ce kawai ta sa ni furfura ba wai shekaru nake da su da yawa yau da gobe ne kawai <laughs> to amma malam yakubu wata ran idan an samu dan ishu in na kira nayi diri nayi diri nayi diri in na gama dire sai ce malam a yi haƙuri sai in ji gaba ɗaya kashe mun gwiwa sai to kai ka yi musu mana ko za mu ɗan tasa da ni da kai sai na malama zai musu da kai <laughs> Allah ya saka muku da alkhairi yan media yan social media Allah ya biya ku da aljanna tsakani da Allah babu abin da zan ce muku sai godiya kuma sai fatan alkhairi tsakani na da ku saboda ku ne gishiri in ba ku ba niya eh, gishiri in ba ku ba niya tsakani da Allah kuna kasan kokari muna addu'a Allah ya biya ku da aljannar firdausi to sannan sai limamai da muke tare da su kamar yadda baban Maryam ya faɗa wannan li masallaci yanzu tun da Ramadan ya zo ni sau ɗaya ma na da sallah ko ba haka bane sau ɗaya ne ne hudubar juma'a duk sauran malaman wannan su malam Murtala su Dr. Talle su ne suka rike saboda wani lokacin abin yayi yawa yayi yawa ko da lafiya kalau sai in kira malam Murtala in ce to a taimake ni a zo a rike gurin nan to kuma haka suke ta hakuri da mu wata ran ma ka kira kiran lokaci ya kure amma wallahi ba za su ji komai ba ni ban taba kiran wanda daga cikin su ya nuna min damuwa cewa malam ya za ka kira ni yanzu nan bai wuta awa 20 bane ai sallar juma'a nan kuma ka za ka kira ni yanzu ma'ana kasa da kwana ɗaya na kan iya kiran mutum kuma ya ce min zai zo kuma ya zo ya gabatar da abin da ya kamata Allah ya saka da alkhairi sannan a ina godiya ga limamai na kamsu salawat wanda inda ba dan aikin su ba to wala Allah da dole na ni zan dinga zuwa ina jan sallar kamsa salawatin ba ko ba haka bane tunda ni ne shugaban limamin gaba daya to amma kaga rikewa da suka yi za a yi a zahar a ila la'asar har asuba mu muna can a mu haka za su zo su gabatar Allah ya saka musu ga ladane ina kawo babban ladan tsoho mai ran karfe yan buga da kai an barka ga hinan kyam da yana tafiya da kira amma in ya kwarma ma kiran sallah kana liji kana lifi wallahi in aka yi wani katari sai ka biyo ko ba haka bane kawo Allah ya kara lafiya Allah ya saka da alheri ladanai sannan ma'aikatan masallaci masu shara masu goge-goge masu kula da kaza da kaza da kaza ina godiya ga sarkin ayyuka an kallazi na a ahsan akwai taqawa akwai ihsani amma akwai zafi billahi lillahi a rantsa da Allah dan wani zafin in ya taso ni ma wallahi tallahi ba na iya tare sai na hada da magiya ni ma ce dan Allah a taimake ni a sassauta kuma yadda baban maryam ya faɗa idan muka ce dan zafinsa ba za mu zauna da shi ba to da wa za mu zauna wa zo zai mana irin aikin da shi yake mana babu in ka gan mu da mutane kawai ka yi hakuri ba san me ya haɗa mu da su ba kai ne yanzu kawai ka zo kawai ka ganka tare da shi ko ka gan shi tare da mu sai kuma kana ganin ya ma wani abin da baka ji daɗi ba sai kuma ka ce to a canja shi to in an canja kai za a kawo ba za ka iya aikin da zai yi ba yanzu kusan an ka tun da goman ƙarshe ta shigo a nan yake wuni tur ya kwana kuma a nan yana da matansa yana da ƴaƴansa yana da gidansa yana da komai kuma ba wai bai da aikin yi ba ne yana da aiki mutumin da har motar da zai shiga ya tuka yana da ita za ka ce ba shi da aikin yi ne kai da wala Allah tirekin kake yi ma kana zuwa kana zazzara mana idanu amma shi da aikinsa amma ya haƙura da wasu abubuwa don ya zo ba da ina faɗin wannan saboda na san akwai wanda suna jin haushin shi kwarai da gaske akan wasu abubuwa da yake yi na zafi zafi to amma ina ba ku haƙuri yanzu dai yau ba ita ne karshe mun rufe tafsirin ba kuma wallahi tallahi ta iya yiwa ko ni ko kai baɗi wani ba zai ga wannan gurin ba ko ba haka bane to dan haka mu dinga hakuri da juna dan Allah mu dinga yi wa juna uzuri kuma mu dinga hakuri mu dinga yi wa mutum fatan alkhairi har kullum mu dinga taqdimul hasanati ala sayyi'ati gabatar da kyawawan mutum akan munanan shi man zallazi ma sa'a qattu wa man lahul husna faqat ba wanda bai da kuskure ba wanda aikin sa gaba daya daidai ne kowa yana da irin nasa kuskuren kuma yana da irin nasa daidai ina fata an gane saboda haka muna masa addu'a Allah ya saka masa kuma bayan Allah da yawa da kuke ganin mu tare da su wallahi ku yi hakuri in Allah ya yarda har duniya ta nade ba za mu rabu da su ba domin akwai waɗanda sun mana halacci tun lokacin ma mu ba komai bane yanzu in ka ɗauki 'yan social media nan wallahi kafin a kai matakin ba su wani abu na data da yawa daga cikin su suke sa data a aljihunsu su suke ɗaukar kuɗi su saya su saka ɗauki kuɗi su sayi kati su sayi data sai dama ta zo sai ana ɗan ba su sai kuma wani yana jan haushi to dan Allah ya kake so a yi lokacin da suke yi da kudin su kai baka ma maka mana ba baka ma san suna yi ba yanzu Allah ya kawo ta dama an ce to ga wannan ku dinga dan tallafawa akan abin da kuke ya kamata ka ce to Allah ya albarka ne kuma har ila amma ba kuma mutum ya ji haushi ba saboda haka muna godiya ga dukkanin waɗanda suke kokari a wannan fage Allah ya saka wa kowa da alherin Allah sannan ina godiya har ilau ga matana har ne ni jama'a gama kowa godiya ban yi wa mata na ba su suke kin ni fa ko ba haka bane wallahi yau ma in kaga abin da ne su hurda shi yasa zaka ganni da karfi da yawa suna samu na wai malam kana azumin nan fa nace a tiyarwa nake yi wai yadda nake magana wai suna mamaki wai a ce wai ina azumi ina maganar nan <laughs> akara makallahu to su suke kin tsani ayi mun far fesu a yi min dage-dage a yi min raga dada kaga sin yat in tsoron ruwan zafi a kai kawai zo in ta baza wuta billahi ne <laughs> Allah ya musu albarka Allah ya wa matan ma albarka mata ta mamar Usaimin uwar wannan yaron Allah ya mata rahama ya hada mu da ita a aljanna Allah ya gafarta mata to sannan ina addu'a da su waɗannan ƴaƴa nawa musamman Usaimin da Fauzan da sauran yaran dukansu Allah ya musu albarka yanzu dai ga usaimin ya fara zuwa yana jin tahajjud ina so ku sa shi a addu'a da shi da kannansa Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarsu ko bayan ba ma rayu wannan abin yana faranta min yana daga cikin abin da in na nayi a din sa a harkar da'awa gaskiya na kan ji daɗi kwarai da gaske a ce kana da'awa danka ya haddace Qur'ani har ya zo yana jan sallah ta tahajjud gaskiyar magana duk wanda ya ji haka inda masoyinka ne zai maka farin ciki to muna cike da farin ciki game da wannan kuma muna musu nasiha da ta ƙara rike wannan aiki duk wata daraja da muka samu a duniya wannan aikin shi ya samar mana da ita to in mutum yana son shi ma Allah ya ɗaukaka shi ya masa daraja to ya rike wannan harka Allah zai ɗaukaka ka duniya da lahira Allah ka ɗaukaka mu gaba ke daya akwai bayin Allah da suka ba da gudunmawa jama'a wallahi ba zan iya kididdige adadin su ba amma dai na sani a cikin period na tafsirin nan tun daga ranar da muka fara har zuwa yau kun san ni bana koye koye duk wanda ya zo da alheri ne mun faɗa an samu alkhairai da yawa amma akwai wasu bayan Allah wanda gaskiya zan so na ambata su saboda gaskiyar magana ba wai iya abin da suka yi yanzu ba a'a sun jima suna abubuwa masu yawa na alkhairi wanda kuma ya dace a ce mu ambata su daga cikin su akwai wato a honorable sa'idu alkali Allah ya saka masa da alkhairi uwar gidansa hajiya zainab sa'idu alkali tun da aka fara ramadan din nan take turo mana abin shan ruwa har zuwa yanzu ta ya kai kusan away guda ɗari suke turowa haka ne ku Allah ya saka masa da alkhairi to sannan akwai shi wannan dattijan arziki irin albarka da yake gefe na Alhaji Ibrahim Arabi shi ma yana kawo mana away na abinci a wannan masallaci domin shan ruwa Allah ya saka masa da alkhairi akwai baban Maryam shi wanda ya zo yi bayani yanzu akan abin da ya shafi media da ayyukanta da sauransu yana kawo mana abinci wannan masallaci ana shan ruwa da shi Allah ya biya shi da aljanna sannan akwai hajiya amina hajiya amina nan ɗalibar mu ne ita ne ta fentin masallacin nan gaba ɗaya ta fenti shi ta renovating nasa to sannan kuma ta zo ta fenta waje to takan kawo buhun masara buhun shinkafa har da yaduka har da atamfa ko farkon ramadan din nan ta yi ta kawowa hajiya amina Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya biya ki da aljanna wata mata kuma ta dora kawo kunu ne zafi ga suga haka ita ma take kawo masallacin nan ake sha Allah ya biya ta da aljanna akwai wanda sun ka kawo mana zakka da yawa irin su Alhaji Sa'adu Ali ne Silifas ko irin su Alhaji Aminu Yuguda eh da sauransu akwai kuma waɗanda personal ni suka samu suka yi mentionin wasu mutane suka ɗauki kuɗi na zakka suka ce in ba su daga cikinsu akwai honorable shi sa'idu alƙali sanda ya menshinin sunayen malamai mutum goma sha biyar a garin nan manyan malamai da limamai wallahi ya ɗauko kuɗi ya bani ba sai na faɗa muku adadin ba don saboda kar hasadar wani ta tashi na fata an fahimta ya ce dinna na basu kuma na dinga bin su gida gida ina raba musu Allah ya saka masa da alheri da Allah abin alheri ne mutum ya tuna malaman ku ya ɗauki dukiya a Ramadan ya basu ko ba abin alheri bane abin alheri ne Allah ya saka masa da alheri sannan akwai shi kansa honorable bala bello tunka tinka wato wannan bawan Allah sai dai mu ce Allah ya biya shi yana kula mu yana kokari kun ga yadda ya zo gurin tafsirin nan ya zo har yi karatun alkur'ani a nan Allah ya saka masa da alkhairi to haka shi ma amini guda a nan ya turo naira dubu ɗari bakwai da hamsin ya faɗi waɗanda za a ba wannan kuɗin da kwamitin marayu da kwamitin tafsiri da malam da alaramma da waye da waye na fata an fahimta Allah ya saka masa da alkhairi na dubu ɗari biyar kai sori dubu ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi to saboda haka waɗannan suna cikin waɗanda gaskiya ba zan iya shiru ba sai na musu godiya akwai alhaji ibrahim bura alhaji ibrahim bura ga mu ne a nan masallaci ga gidansa nan kusa da gombe international school ko a wannan bawan Allah duk shekara yakan turo da zakka kuma in ya tashi sai bari sai an je goman karshe goman karshen ma sai an zo ranar rufe tafsiri ranar da za a fashi aiki gaba daya to shi shi ma sai ya fashi aiki a ranar to yanzu ma ya turo da kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin ya ce dubu ɗari ta kwamitin da'awa ne wanda suke harkokin karantarwa a wannan masallaci su ne media committee da social media su ne masu da'awa a nan na biyu dubu ɗari ya ce kwamitinmu na marayu wanda ko jiya na faɗa muku cewa mun yi rabon kayan marayu na kusan akalla sama da mutum tamanin bayan kusan mutum saba'in kuma da muka ba wa kayan abinci wanda aka kawo mana wannan masallaci to ya ce dubu ɗari a bawa kwamitin marayu Allah ya biya da aljanna naira dubu hamsin ɗin kai kuma ya ce ni mai fassara in ɗauki naira dubu talatin naira dubu talatin to Allah ya saka masa da alheri ya ce alaramma mai jan baki eh, shi kuma a bashi naira dubu ashirin Allah ya saka masa da alheri na yawwa to wannan gaskiyar magana ba za mu manta ba da alhaji gura da irin kokarin da yake Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da aljanna babban jakadan sa gashi muna tare da shi shine alhaji awwalu kala duk shekarar duniya shi ake bawa wannan sako ya kawo kuma yadda aka bashi haka zai kawo sakon nan muna muna alhaji awwalu Allah ya hada mu da kai aljanna ka zama babban jakada na amana Allah ya saka ma da alheri alhaji sarkin fulani sarkin fulani alhaji Umar kairanga shi ma turo wa da wannan kwamiti kuɗi naira miliyan ɗaya haka aka yi muka nuna ta anan da na ce ma zan fitar da ita a ganta gayanta aka ce a ah, tun da dai an tabbatar ita ne <laughs> ba sai an fitar da ita a cikin jaka ba to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna jama'a mutanen da ya kamata a yi godiya suna da yawa akwai wanda ya fahimta masallacin mata da zakumallahu A abin nan alaji ya yanzu gashi nan gidansa yana kusa da masallacin shi da ya ga an yi fentin masallacin maza sai ce to shi kuma bari yayi na mata tunda an ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa to tunda an yi ar-rijalu sai ayi an-nisa'u shi ma to he ki ga masallacin mata ga gidansa anan alhaji yayin du Allah ya ma albarka Allah ya sa ka gama lafiya yau wato wata mata kuma ta karasa cikin masallacin ita kuma Allah ya biya ta ita ma da aljanna Ali Isa Jesi madugu uban tafiya dab da fara ramadan din nan ko mu ce mun fara ma a ah, kafin dai mu fara muka yi magana da shi yace malam mun ji kuna neman kaset a masallaci nace lalle kuwa yace to bari mu duba ko kafin ramadan a saka ko kuma bayan an fara tafsiri mu zo mu mu saka da ifan Allah ku wannan jin ana washe gari za mu fara ne ko an fara ma ku yawa azumi yana sha uku muka tsaye da tafsirin rana daya aka zo aka yi wannan aiki aka shimfiɗe mana wannan masallaci da kafet honorable wannan bawan Allah yana taimaka mana gaskiya a dinga sa mana shi a addu'a honorable Ali Isa Jesi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya jahi da aljanna to akwai shi kansa honorable a Isa Ali Ibrahim Fantani shi ma labari ya iso mu cewa ya raba kayan abinci da kuma kuɗaɗe wa limamai da malamai a garin nan Allah ya saka masa da alkhairi ni ma an turo min nawa eh to ai ka san ai ya kamata ai ko eh yau ni ma an turo min da nawa eh ko an ƙara mai mai ku ji ba ni ma an turo min da nawa Allah ya saka masa da alheri to muna masa addu'a Allah ya kara masa lafiya da imani to yan uwa waɗannan dai su ne a takaice maganganun gaskiya suna akwai su da yawa wanda in nace sai na yi su honorable da tuwa a dunkumu ai ka gani ai maganganun suna da yawa wallahi honorable da tuwa alin komo assistant finance secretary na apc ya turo mana da shinkafa kusan 50 kg ne ko 25 kg guda hamsin da ya duka ya duka ya duka guda hamsin ko da taliya katon biyar na mana da buhun shinkafa biyar na mana da man gyada galon nawa ma katon daya mai kwaya hudun nan a ciki na mana na fata an fahimta to sannan da na yi korafi duk da haka ka duba ɗan adam duk da ƙoƙarin nan da ya sai da na yi korafi na ce to na gana wa ban gana alaramma ba to bawan Allah nan sai ya turo na alaramma kuma daga baya to Allah ya saka masa da alheri Allah ya jahi da aljanna waɗannan bayan Allah da na lissafa Ali abin nan Sa'idu Ahmad Alƙali a honorable kadi abin nan honorable ah, Dattuwa Ali honorable eh, bala bello tinka honorable aminu yuguda ko da alhaji jalaluddin arabi da kuma al'isa a wanda suka ɗauki nauyin tafsiri nake magana so waɗannan bayan allah duka sun ɗauki nauyin tafsirin nan ana saka a gidajen rediyo da talabijin allah ya biya su da aljanna allah ya saka musu da alheri to muna addu'a allah ya saka kowa da alheri allah ya biya akwai wanda ya bani dubu ɗari yace ne ɗinkin sallah wallahi na so wata zabjejiyar gari da Allah ka so mu haɗu ranar idi da Allah ka yi kokari mu haɗu ranar idi insha Allah ta'ala amin amin <laughs> abdullahi an kai ce Allah ya sa in kace ta ba ta kashe ni ba eh to Allah ya sa to muna addu'a Allah ya biya kowa da aljanna akwai yan hizba jama'a duk abin da zamu ba za mu manta da yan hizba ba su suke shiga su suke fita su suke taimaka mana wajen kula da takalman mu motocin mu mashinan mu ba za mu manta da su a addu'a ba Allah ya biya su da aljanna na'am masu saka kuɗi a akawu yan na yan taro kwabo kenan ko wannan ɗari biyu wannan ɗari wannan dubu wannan dubu goma wannan dubu hamsin muna addu'a duka Allah ya biya kowa da aljannar firdausi kowa da yake da bukata da damuwa Allah ya yi masa damuwarsa yan uwa maganganu suna da yawa wanda za a yi godiya suna da yawa bayan Allah da suke tare da mu a cikin wannan tasiri suna da yawa malamanmu limamanmu ladananmu ma'aikatanmu alhaji taju makocin masallaci Allah ya saka masa da alheri wannan bawan Allah yana taimaka mana wajen kula mana da wannan gaba ɗaya ma in general makotanmu na masallaci Allah ya saka muku da alheri wallahi muna jin daɗi irin yadda kuke mana da yadda kuka ɗauki wannan masallaci a cikin zuciyarku da jikinku da tsarinku wannan ba ƙaramin faranta mana rai yake ba muna addu'a subhanahu wata'ala ya dafa muku ya biya kowa bukatunsa na alheri jama'a ku sa alaja a cikin addu'a Alaja allajiyar mai motoci ku sa shi addu'a yana buƙatar addu'a Alaja allajiyar Allah ya biya bukatun ka na alheri ka da ka Allah ya yaye maka taimako da gudunmuwa da take mana take wa addini Allah ya tabbatar da kai akai har ƙarshen rayuwarka Allah ya saka maka da alheri dan uwa za mu taƙaita a nan saboda kurewar lokaci zan tsaya a nan na ga shi kenan ko eh, kafin ka tafi eh, ko da yan amin Allah ya amsa mana wallahi kuwa musamman wanda suka ɗauki gurin tafsirin nan kamar rayuwarsu akwai fuskokin da nake gani irin su malam ga sunan waɗannan bayan Allah ga sunan su baban nuwairar ga su shehu shehu ga su ahmad ga ma'aikatan ja'iz malam abdullahi ko malam usman sori waɗannan fuskoki ga sunan in dai zan zo majalisar nan ko ta'alin ko tafsiri to suna nan Allah ya biya ku da aljanna da wanda suka zo a Ramadan da wanda ba a Ramadan din suke zuwa ba duk Allah ya hada mu a cikin aljannar firdaus tsakani da Allah muna jin daɗin waɗannan fuskoki naku muna kuma jin daɗin ganin ku a kowane lokaci a wannan wuri bot ta ce tana so ta ganni to ban san me bot za ta yi mun ba ta zauna ta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 والصلاة على نبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام don karancin lokaci zan ce ina biyayya da dukkan matakin gaisuwa da bakinmu da suka tsara wannan wurin ina marar teku a gabata yau a gurguje muna gwada allah sanu wa ta'ala da ya kaddara sa zama wannan masallaci a wannan wata mai albarka har muka yi azumi yau kwana shida, muna fata allah karɓa na ba mu gaba da muka ba ta wannan wata ah, zan miƙa godiya a madadin board na daftarai na gudanar wannan masallaci musamman ga shi jagoran ah, wannan masallaci na imamai shi kiman tumu ah, sheik adam albani gombe Eh, barazin suna muna gobe ba da za mu ce mu bai ce ne mu kara masa addu'a Allah kara maka ilmi albarka da nisan kwana mai albarka muna fata kuma a kara wannan kima da ake yi Allah kuma karɓa ma mu gaba daya abubuwan da yake yi gaskiya shi ya ɗauke wa bokin ma nauyi wasu abubuwa da sauransu tun ba ma kuma yin hada su da media committee da suke gudanarwa ita media committee ta ɗaukewa board duk wani logistics na gudanar a ayyukan masallaci da kuma ya damu ba a karatuka da ake a masallacin su suka ɗauka board dai muna nan ne dai ba da shawarwari amma ba a gaskiya sun ɗauke mu nauyi suke gudanar da masallaci muna fata a allah fata muku da da wannan ɗawaina da kuka ɗaura ah, cikin ayyukan da wanda na kamata ya faɗa da islami da kwan suke yi har ma sun gudanar da account foundation na yaya arabi foundation wanda kuma daga cikin ne ake samun taimako da jama'a ke bayarwa ake ba marayu da sauransu wannan initiative gaskiya abun yabawa ne muna fata kuma wanda fata ne a bisa wannan sannan sai mutanen hizba gaskiya gaskiya ayyukan da suke yi ba ne salsa inan gudunmar da suke ba wata guda da wannan masallaci duk karatu suka da ake yi ba cikin azumi ko da bayan azumi ma suna nan kullum suna nan da dare da rana da duk lokuta muna samun fatan alheri suna sa ku addu'a duk wannan eh, gudunmar da muke ba allah fata da alheri sai na ƙarshe wanda suke ba gudunmawa ta fannuka da dama da wanda shi liman ya faɗa da wanda mai ya faɗa ba duk muna son da su don lokaci ba za a iya janya su duka ba muna fata kowa da yake bayan nashi however san gudawa da yake muna fata allah ya karɓa allah sa muna mai zane ga wanda ah, sannan a ƙarshe jama'a al'umma ku ne masallacin nan ne kuma duk abin da ake nan kwarai babu ku ba masallaci gaskiya muna farin ciki da gani yadda ake zuwa ana halatta kasuka da ake nan daga cikin azumi da bayan azumi duka muna fata allah fata mu zane kamar da muke taruwa a wannan farfaɗiya muna fata Allah ya haɗa mu gaba ɗaya sashi dama inda na fi da wannan ko za mu ce wasalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you. ga kayanka ake a wani

amin amin amin amin to amin amin ta Allah Allah ya saka da alheri masha Allah masha masha Allah kai masha Allah Allah ya albarka Allah ya albarka masha Allah eh, to a gurguje a gurguje karashin godiya da ya kamata na yi ƙarashin godiya da ya kamata na yi shi ne godiya ga alaramma ya kamata alaramma a yi masa godiya ta musamman wallah alaramman nan ayyuka da yawa yake a cikin ramadan din nan amma haka yake daurewa ya zai dama da bakin nan yana tafsirin mata yana tafsirin maza yana tafsirin asuba sannan yana dama da baki abu hudu yake yi amma duk da haka shekara da shekaru bana kan ma da na kira shi nace to bana kan za mu samu ka zo kuwa yace ai malan Allah da sai dai mutuwa za ta raba mun Allah ya muna nan daren saboda irin yadda na san ɗawaidai da suke kansa saboda haka ana ramma Allah ya saka ma da alheri mana abubakar suleiman Allah ya jaka da aljanna Allah ya ji kan iyayenka mahaifiyarsa ta rasu kwanakin baya kamar yadda mahaifinsa ya rasu shekarun baya yana bukatar mu sasa addu'a Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu mu ma namu iyayen da suka rasu Allah ya ji kansu wanda kuma suke da rai Allah ya raba mu da su lafiya Allah muna godiya da wannan kokari Allah ya saka da alheri Allah ya biya da aljanna ina ganin a wani abu eh, to sai kwamanda zai bayani sannan sai a rufe kuma insha Allah a yi haƙuri da Allah eh bismillah ok sir mala abubakar suleiman al-kullati akwai tafsirinsa da yake a darul ilmi mana wasi yau za a rufe da daren Allah ya ga insha Allah ayi addu'a dijan babu lafiya ko to gwamnan kwamanda ya ce ciyaman na media ya ce kawai bayanin sa to bayaninsa ya abin nan saboda lokaci a abin din mutane Allah ya saka da alheri malam abubakar sadiq pharmacy a yi haƙuri da Allah a zo a rufe mana da addu'a Allah ya saka da alheri eh bismillah bismillah eh faddal to ba laifi kuma ko da aya biyu aka karanta sai a buga mana addu'a insha Allah insha Allah a ai ko da ai ta biya zama dole dan Allah ka mauna ka mauna Eh. akwai matar ciyaman namu na kot gaba daya na jadon marara matarsa tana kwanta ba ta lafiya muna addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya yi mata wannan jinya Allah ya ka fara shi ma sun yana buƙatar addu'a saboda girma da kuma jinjiri ta muna addu'a shi ma Allah ya ba ta lafiya بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم اللهم اهدنا فيمن هديت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 تباركت ربنا وتعالي لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم لا تبنا يوم الأرض عليك اللهم لا تبنا يوم الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان برحمتك يا أسيس يا غفار اللهم إنا نعوذ بك من أباب جهنم ونعوذ بك من أباب القلق ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم ارحم ولاية نيجيريا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم ارحم شيوخنا شيوخ الإسلام وشبابنا شباب المسلمين ونساءنا نساء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد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 سبحان ربك رب العزة أن يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين